yayin da wata babbar kotun tarayya da ke Legas ta yanke hukuncin saukar da tsohon gwamnan jihar Kaduna, Sanata Ahmed Muhammad Makarfi daga shugabancin riko na jam'iyyar PDP na ƙasa, ta kuma bani umarnin mai sa da Sanata Alimadu Sharif kan mukamin. Sai ga wata babbar kotun tarayya da ke Fatakwal ta yanke hukuncin da ya dakatar da Sanata Alimadu Sharif din daga shugabancin jam'iyyar ya zuwa lokacin da za ta kammala sauraron wata ƙara da ke gabanta. Barista Abdullahi Jalo, mukaddashin kakakin jam'iyyar PDP ne na ƙasa. Kotun farko ta Fatakwal ta ce zaɓe da na makarfi ya yi daidai kotu na biyu wanda take da hurumi iri daya lagos ta ce a'a zaɓensa bai yi daidai ba siyasa ta mutane ne in ta je ka ga mutum ya tafi kotu bai bi hanyoyin da jam'iyya ta sa na sasantawa ba wato internal mechanism wanda kai ka sani Hassan Maina kai na lokacin Amadu Ali an tafi har Supreme Court cewa rigingimun siyasa a cikin da ka'idan da siyasar ta shimfida a wajen ake warware. ku a jam'iyyance me matsayin ku? A jam'iyyance matsayin mu shine inda jama'a suka yi. Amma shi alimo da Sharif yana cewa har shine shugaban rikon kwariya. Ita amma sai ya bada doka da ta kawo shi. Shi ya dogara da hukuncin kotu ne. Ba za ka zo ce kai za ka zama sarki a gari bayan mutane ba sa ko Koyaya masana shari'a ke kallon wannan dambarwa ga barista aliyu abdullahi in aka samu irin wannan aka fi aka samu wato judgment daga kotu da suke wato concurrent jurisdiction. Masu daraja iri ɗaya. Yawwa daraja iri ɗaya. To akwai abin dubawa ɗaya a nan ko. Shin wace kotu ne ta fara ba da wannan judgment ɗin? Na biyu kuma ai ita wayannan kotukan wata Federal High Court gaba ɗaya da Lagos Division da Port Division suna da Chief Judge gaba ɗaya na Federal High Court na Najeriya. Shi ya kamata a nemi judicial interpretation ko kuma review a wurin shi. Amma a cewar Barista Yakubu S. Bawalo numfashi. Domin kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayyana cewa duk wani hukunci na kotun tarayya wato Federal High Court idan kana kalubalantarsa za ka tafi kotun ɗauka ƙara ta tarayya wato Court of Appeal. Amma ba wai Chief Judge ne zai zauna ba ya ce wai zai ba da wata fasara daban. A'a wa'annan alƙalan na gaba shi ne muke kira turanci Appellate Court. Yanzu dai rikicin cikin gida na ci gaba da mamaye jam'iyyar PDP da ta kai a lokaci guda na da shugabanni na ƙasa guda uku. Sanata Alimadu Sharif, Sanata Ahmed Muhammad Makarfi da Sanata Ibrahim Ibrahim Nasiru Mantu. Hausawa na cewar ba a sanin maci tuwo sai miya ta ƙare. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.